masu kallon barkamu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci to malam abdulrashid tambayar da muka turo maka kafin mu tafi hutu shine dangane da abin da ya shafi bangaren da su malaman jinya suka fi ba wa mara lafiya taimako kama ta wani bangare ne to bangarorin eh, da ma'aikatan jinya ko eh, nasu suka bi taimakawa marasa lafiya shine kamar mm-hmm. eh, gaba ɗaya aikin nasu kamar an ɗora shi ne akan kamar yadda na ce is hmm. scientifically based akwai abin da suke yin su yi diagnosis su treatment hmm. sannan su evaluation sannan kuma uh, duk waɗannan diagnosis din uh, tashin farko ma za su yi assessment hmm. shine bincike uh, kamar neman bayanai sai diagnosis shine fitar da misali a fitar da cewa natija natija wato me aka binciko me eh, aka gano sannan kuma sai intervention ko plan me za a yi ma shi mara lafiya sannan kuma eh, wannan shine kamar management sannan kuma sai rational me yasa za a yi kaza mm-hmm. misali idan aka ce ya kamata a yi a bashi magani mm-hmm. ko a a rubuta mashi bincike ko a wasu abubuwa to me ake so a gano ko kuma menene amfanin shi a harkar kiwon sai ce to in an yi wannan zai taimaka kaza ko hmm. kuma yana da zazzabi in a rage mashi zazzabi me amfanin wannan kaga wannan kamar scientifically hmm. amma ba na mafiya za ka ga kila zazzabi ko ciwon kai wani abu yana da hmm. yana matsa mashi eh haka ne amma akwai kamar dalilai eh. na na ilmance wanda suke da alaƙa da irin rashin lafiyoyi kamar misali oh. a ce in yaro yana da zazzabi mai oh. zafin nan eh. ila zai kai har ga yana kakkafewa ko kuma a wannan dalilin zai sa kwayoyin uh, halitta a eh, halittar mm. shi na kwalwa mm. wato nerve cells din shi su rika mutuwa saboda temperature ta musu yawa eh. wato zafin jikin ya wuce kima to waɗannan kaga duk wasu abubuwa ne wanda nas zai yi based mm. on aikin shi sannan kuma akan ilmance bisa ilimi da kuma da ilimin da yake da shi sannan eh, conducting physical examination and interpreting medical mm. history wato mm. eh, lokacin da ake assessment akwai kuma abin da ake cewa medical history wato a tambaye shi ko kuma a bincika irin rashin lafiyoyin da yake na baya to kafin eh. ya ya samu wannan rashin lafiya yawwa misalin eh, a ce eh, yana rashin lafiya misali mm. ko yana yana tari mm. sai a ce to yaushe ka taɓa yi dama mm. kaga misali wannan wani abu ne wanda zai sa a gane cewa kila dama ya taɓa yi sannan kuma zai sa a gane a hakikanin me ke damun shi eh. misali lokacin da eh, yake tari mm. to za a iya gano tun da ɗazu wani lokaci za ka ga mutum yana da tari eh. kala-kala yana da tarin iri kaza iri kaza kila wani ma kawai na mura ne irin na mm. mura ta yau da gobe to amma in aka tambaye shi kamar wani irin tari da sauransu za a mm. fahimci wani irin wani irin tari ne ko kuma ke haddasa shi ta sanadiyar alamomin da za a fitar hakanan a sa a bincike hmm. misali a ce ya je lab ya yi test iri kaza da sauransu hmm. duk da wani lokaci ana dan samun bambance-bambance daga ƙasa zuwa ƙasa ila akwai ayyukan da na zai yi hmm. ko ma'aikacin jinya zai yi a wani asibiti amma a wani asibiti ba zai ba ba aikin bane yawa ba aikin sa bane ko kuma a wata a wata kasa. Hmm. ba nasu suna iya yin wannan haka ne ko kuma a wata kasa ba za su iya yi ba amma daga ciki dai akwai inda ake misali su sa a bincike saboda a gane hakikanin muke damu mara lafiya sannan kuma eh, prescription hmm. wato a rubuta ma mutum mara lafiya magani hmm. rubuta magani wani bangare ne mafi yawa an fi sanin shi da likitoci suna yi so aikin likitoci eh su ma wani lokaci nasu suna yi wasu kasashe suna kamar mafi kamar minor treatment eh. ya danganta da irin rashin lafiya sannan kuma ya danganta da hospital setting wato yanayin yadda asibitin yake misali manyan asibitoci wanda yake da ƙwararrun likitoci yake da eh, ake kawo cututtuka mm. masu wuyar sha'ani yawa wuyar sha'ani mm. to kaga ba bukatar sai nas ya yi wannan mm-hmm. akwai kwararrun likitoci akwai abin nan sai su wannan ayyuka tunda su suka fi kwarewa kuma fannin su ne to wannan bangaren ba da magani kenan sai kuma kaman irin ba da ah, yake da suna prenatal services kama mm. family health services misali health stock misali health talk wato a tara mutane a masu bayanin karan kan hmm. cututtuka da yanayin kiyaye su hmm. ko kuma iyalai misali kamar yadda ake masu juna biyu yawwa yawwa to kaga shi ma wani bangare yawwa in sun je awo a masu bayani hmm. ko kuma lokacin da ake fama kamar wata cututtuka ko annoba da sauransu ya zama an ma mutane bayani wato an wayar ma mutane da kai akan wasu matsaloli damun su da aikin nasu ne yauwa eh kamar kuma screening haka kamar mm. misali family planning ko kuma wasu abubuwa dai da suka shafi mm. eh, eh, mata da kuma yara haka a mm. screening screening wato a gano yiwuwar cewa ko mutum yana dauke da wasu cututtuka ko wasu abubuwa sosai kuma ake cewa check up kenan kenan eh check up zaka ga shi ya kunshi eh, me yake da suna ya kunshi abubuwa da yawa so amma still check din akwai wanda kila zai zo a ce wani bangare ne wanda nasu zai yi a wannan bangaren hakanan kuma primary a speciality eh. treatment misali services misali kaman abin da ya shafi yara eh. ko mata masu juna biyu ko kuma a makarantu haka eh, speciality ko kuma kamar abin da ya shafi Eh, kaman cututtuka na musamman kamar irin bangaren eh, communicable disease ko eh, da ire-iren waɗannan dai abubuwan da suke da alaƙa da mm. wasu abubuwa na musamman ko kuma da cututtukan da cutar da yake ko kuma misali kamar yara masu fama da cututtuka kamar da mm. suka shafi zuciya kamar wanda aka haife su da matsalolin zuciya da sauransu to ire-iren waɗannan sannan kuma performing minor surgeries wato yin kaman fiɗa haka akwai minor theaters da ake yi kaman dressing da muka fi sani eh, kila dressing da eh. kuma ind haka da sauransu yawa irin waɗannan abubuwa ƙanana abubuwa yawa duk abubuwa ne wanda ake taimakawa mara lafiya da shi mm, wanda nasu za su iya yi wanda nasu za su iya yi wanda kuma aiki ne wanda is highly technical mm. kaman yana buƙatar ilimi da ƙwarewa da kuma sanin me za a yi amfani da shi da kuma eh, lokacin da ya kamata a yi so wannan ɗaya daga cikin ayyukan nasu ne sannan counseling and education na ga hmm. mun yi na ƙara bayanin wannan hmm. shine wayar da kai da kuma ilimi kawo misalin hmm. lokacin lokacin da ake yaɗuwa wasu cututtuka eh. me za a yi a kiyaye kamuwa da cututtuka iri kaza mm. me ke kawo su me ke haddasa su menene maganin su so duk irin waɗannan wasu za ka ga kamar irin waɗannan ayyukan mm. suna zuwa ne a cikin asibiti eh. wasu za su zo a cikin asibiti mm. wasu kuma an mafi su a wajen asibiti irin waɗannan wasu za a yi su kamar misali a makarantu eh, a makarantun yara ko a makarantun manyan mutane da sauransu eh. wanda is more of preventive health ko kuma eh, me ke da suna mm. kiyayewa kamar rigakafi da sauransu to waɗannan su ne a cikin asibiti kuma za ka ga kamar abin da ya shafi mm. eh, kamar misalin eh, mara lafiya mm. kamar misali ya yi kamata rashin lafiya iri kaza ya zauna ya yi kamata misali yanzu idan mutane a ce mutum yana da Eh, ccf misali wato eh. congestive cardiac failure eh. zaka ga akwai zama wanda misali in ya kwanta zaka ga numfashin shi yana nema ya dauki mm. to a to ya kamata a taimaka mashi ya zauna ya zama ya samu yin bacci saboda mm. in ya kuskure kwanta zai yi bacci to yanzu nan da nan kila zaka ga mm. nan da nan ya tashi saboda yanzu numfashin shi yana nema ya dauki haka ne so waɗannan su ne wasu daga cikin hanyoyin da shi malamin jinya ke taimaka mara lafiya sannan kuma shi mara lafiya waɗannan abubuwan wasu za a yi masu zai same shi ne kai tsaye mm. misali ya zama eh, nas din zai mashi waɗannan abubuwan kai tsaye ne kamar bayanin da na yi ɗazu shi ne mm. wasu kuma zai kasance a eh, shi eh, nas zai same su ne ta wata hanya misali a kira nutritionist misali mm. wanda ke kula da ko dietitian mm. wanda suka yi karatu bangaren abinci wanda irin abinci wannan mara lafiyan ya kamata ya ci kamar misali yana da karancin wasu abubuwa mm. to kaga anan misali shi nasu zai iya zama kaman mutum kaman a ce ya zance mashi mutum na tsakiya kenan middleman ko kuma liaison officer wato zai iya hada wani da eh. ya hada misalin ya kira wani misali mara lafiya yana bukatan kaza eh. amma shi kila ba shi zai yi wannan aikin hmm. sai ce to wane ya zo ma'ana da zai iya haɗa eh. yadda za a taimaka mara lafiya yauwa ko kuma aje wajen wajen shi hmm. misali ko ya zo ko aje a tura mara lafiya aje a same shi mara lafiya a tura shi hmm. to ire-iren waɗannan abubuwan waɗannan su ne hanyoyin da Eh, ma'aikacin jinya ke taimakawa mara lafiya haka ne to kamar yadda ka bayani shi aikin jinya karatu ne kusan mai zurfi wanda yake samun tajiriba tun zamanin da ake karatun akan zuwa asibiti to kamar yadda kila wasu za su iya dauka cewa shi aikin jinya din kamar dai kazar-kazar da taimakon shi mara lafiya ne hmm. to za ka samu wasu cututtukan ko wasu yanayin da mutane ke shiga da suke bukatar ah, mai jinya haka hmm. abu ne na yau da gobe kamar mu ɗauki haihuwa mm. akan samu za ka ga akwai ungwazo makarbiyar haihuwa kenan akwai wacce ta karatu akwai kuma ta gida to shi kama aikin nasa akwai irin wannan wanda ya kware yau da gobe yake aikin a ɗauko shi ya zama na ma'aikacin jinya asibiti ko dole ne sai ya shiga aji sannan zai iya zama nas kamar mm. yadda aka fi sani eto eh ai ina ga tun farko mun ɗan yi magana mai kama da wannan shine menene bambancin Eh. Eh, shi wancan ya eh, kamar da ka bayyana cewa yana aiki ne bisa abin da ya karanta shi kuma na gida kamar da muka ce neman sa a yawa to kaga ai shi ma wancan misali wanda bai je aji ba in aka ɗauko shi to shi ma zai zama bai da bambanci da mai aikin jinya na gida hakan to amma kamar muka dauki unguwar zoma za ka ga wacce ta saba karba yawa wanda ta saba karba za ka ga ita ta taba shiga aji wakila amma ko ta taba shiga aji ba za ka ga duk da haka nan ana dan samun kurakurai ana samun kurakurai da sauran da ta yi a baya ta yi a baya so hmm. amma lokacin da misali aka zo hmm. ko ta haɗu da ma'aikatan lafiya tunda hmm. ana akwai wanda ake training ɗinsu ana ce musu kamar traditional birth attendance so zai yi a kira su eh. a zo a wayar musu da kai ko kuma a ce kaza zai taimaka ko kuma kaza yana da illa kaga aikin da suke yi ne saboda ana tsananin bukatar shi kuma kila ma'aikatan ma da ke da kwai na jinya da sauransu eh. na ungozoma ba su isa ba to sai ya zama an taimaka mm. yanzu misali aikin nasu an ɗan gyara shi eh. sannan kuma an nuna musu cewa matsaloli kaza za su iya tasowa wanda kuma ko kaza ne maganinsu ko kuma a'a haka ya kamata ku hannanta su ko kuma kaza da kaza wannan ba ku ya mm. kamata ku hannanta ba ku hanzarta a je mm. asibiti to irin irin waɗannan to haka nan ko da shi ma misali irin wanda kake cewa bai yi karatu ba mm. in yanayi ta kama misali ya iya aikin amma kuma bai je asibiti ba to ya kama a haka misali mana mm. kila ma ya gada ne kamar masu aiki za ga wanzamai haka wajen da eh. shafi shayi da eh. wasu cire wasu abubuwa haka mm. za ga gada ake yi daga gida Eh, to wannan a wasu kasashe ka ga suna da wannan tsarin amma mu dai kasan mu ka ga ba mu da wannan tsarin a wasu kira mutum nasu to ya je aji ne yawa in an kira mutum nasu lalle ya je aji ko da ya je aji akalla ya yi karatun nasin da ake yi mhm, ya samu certificate yawa ya samu certificate kuma yana da license amma idan kamar misali yau da gobe ce yau da gobe kamar misali kasashen wasu kasashe mhm. kama akwai abin da ake ce ma certificate oriented mu kasashen mu certificate oriented ne amma hmm. akwai kasashen da skills oriented wato me ka iya ko ina ka je ka koyo kuwa yauwa ko ina ka je ka koyo kuma me ka iya kuma saboda me ana son amfana da kwalwanka ne hmm. ya zama kwalwanka tunda ta iya abu kaza ko kuma hmm. tana iya tunanin kaza ko kaza kaza to sai a zo a taimaka maka ka yi abin nan da ake so sai zama yanzu kama ana reframing kama eh. ana saita abin da ka iya din ne bisa mm. hanyar da tafi dacewa so ana yin irin waɗannan a mm. wasu ƙasashe sai zama bai je aji ba amma ƙila ko saboda yana yi da sauransu mm. to sai a zo sai a bashi limit mm. a ce to daga yi kaza zuwa kaza yi kaza zuwa kaza kaza ga iya inda za ka tsaya wanda ya wuce nan ba ba naka ba ne mm-hmm. kaga sai zama amfanar da wannan amma mm-hmm. kamar mu kasashen mu lallai babu wannan eh, ba a kula da irin wanda suke eh, da ke yawa sannan kuma mafi yawa irin waɗannan an fi yin su ne a kamar misali a ce mutum ya iya aiki ko a kasashen da suka ci gaba ma mm. ba a yin su a bangaren lafiya ba a cika yi ba sosai saboda bangaren lafiya abin da yake bukata shine ilimi saboda a kauce ma wancan mm. try and error din da na yi magana wato neman sa'a eh. harkar lafiya bai kamata a maida ta neman sa'a ba tunda abu ne wanda ya shafi rayuwa dan adam eh, to ko da su din ma misali kasashen da suka ci gaba ko da an yi wannan to za ka ga lallai lallai an kokari abin da ya iya an mm. koyar da shi ko kuma an kara mashi ilimi kan wannan kafin ya je ya yi aikin ya zama ba yana yi da ka bane eh. ba kuma yana yi ne kawai dan ya iya ba mm. yana yi ne dan ya san me yake yi wannan shine bambancin gaba ɗaya harkar lafiya da wanda ya shiga jira wanda bai shiga yawwa mm. ya zama kana yin abu ne kuma ka san dalilin da kake mm. alal misali mun san ah, fanadol ko wasu magunguna suna maganin ciwon kai eh. amma akwai lokacin da wani zai je ce kan shi yana ciwo a bashi magani kaza hmm. wani kuma in ya je ba za a bashi wannan maganin ba sai a rubuta mashi wani daban to kaga misali shi likita ko kuma su a asibiti sun san cewa akwai bambancin hmm. ciwon kai da dalilin shi da hmm. kuma wani mataki ya kamata a bada wannan maganin wani mataki kuma bai kamata a bada wannan maganin ba to waɗannan su ne abin da ya kamata eh, mutane su sani sannan kuma su ma uh, ma'aikatan jinya suna uh, aiki da irin waɗannan kuma shi ne dama amfani ilimin ba ya zama kawai uh, dan kaga ana yin kaza ba hmm. kai ma ka je mutum ya je ya fada ko kuma neman sa'a yauwa to in aka yi neman sa'a to yanzu lalle za a yi kuskure so in an yi kuskure kuma to za a yi kuskure ne a kan ran dan adam eh, to kaga yana da hadari eh, lallai kam haka ne to Allah ya saka da alkhairi mana Abdurrashid idan abinda za mu so mu ji bambancin da ke tsakanin likitoci da su kuma malaman jinya na'am hmm. to ma'aikatan jinya da sauran ma'aikatan lafiya eh. Eh, akwai kaman akwai bambanci to saboda kowa da irin aikin shi hmm. da kuma inda kowa aikin shi ya fara duk da dai muna ganin su tare yauwa eh so kowa da aikin shi sannan kuma tun daga sunan ma kowa da yadda ake kiran shi mm. sannan kuma a bangaren karatu ma misali a makaranta mm. to kowa da inda ya kware da kuma inda fagen shi yake aiki yana aiki ne a bangaren da yake alal misali mm. uh, shi nas ya kware ne a wajen jinya shi kuma likita abin da ya fi sani shine ya kware ne kan eh, gano mm. menene ke damun mara lafiya haka ne kuma ya za a magance shi eh kuma ya za a magance shi mm. wannan shine kamar akwai abin da aka fi ce aka fi sani da likitoci ko kuma role ɗinsu su. Mm. ko kuma rawar da suke taka shine decision making abin da ake cewa decision making wato eh, eh, ga abu nan to amma menene ya kamata mu yi haka ne kamar yadda na ce harkar lafiya team work ne mm-hmm. to amma su abin da suke playing ko kuma rawar da suke taka su ne decision making shi ne eh, ga matsaloli sun taru to me ya kamata su yi so abin da suka ce ya kamata a yi mm-hmm. to sauran ma'aikatan lafiya za su tafi a haka nan ko kuma za su taimaka domin a kai ga mm-hmm. wancan eh, domin a kai ga wancan hadafin da aka sa gaba mm. so wannan shi ne so saboda haka nan kowa yana play role shi na ba hadafin shi ba ya kamar ya fitar da mm. me ya kamata a yi mm. a kan mara lafiya haka nan shi ma eh, likita ba alhakin shi ba ne bai jinya mara lafiya kaga kowa da irin aikin shi eh, sannan kuma da kayan su iri ɗaya wani lokaci eh wani lokaci to kayan su iri ɗaya wani lokaci sannan kuma wani lokaci suna haɗuwa su yi aiki tare akwai lokacin da za su haɗu su yi aiki akwai kuma lokacin da kowa zai yi aikin shi daban akwai lokacin da nas zai ce likita ya zo ya aiki mm. akwai lokacin da likita zai ce nas ya zo ya aiki mm. to haka aikinsu suke tafiya haka nan su ma sauran ma'aikatan lafiya kowa zai tafi ne akan bangaren mm. eh, shi sannan kuma bangaren mm. eh, yana da bambanci da mm. juna sosai za mu iya kamar wanda suke a harkar lafiya su za su iya fahimtar haka sosai to wannan shi ne to abdulrashid muna godiya sosai isa wannan bayani dangane da abin da ya bambance mana tsakanin likita da shi malamin jinya to ban san akan samu sabani tsakanin marasa lafiya da su abin da ya shafi malaman jinya wanda za ka ga kila hayaniya fada da sauransu to me ke kawo irin wanda dai ka kawo a baya cewa kila jinyar gida aka fara yi sana aka kawo ya yakan bata mm. wa malaman jinyar rai mm. kaga sukan yi fada amma lokacin za ka gani mu'amala da suke wa marasa lafiya kusan mm. za ka ga akwai karancin tausayawa da ba ta shawara ba wai dukansu ba wasu daga ciki haka eh. to me yake kawo irin wannan matsaloli din haka to matsalolin aiki ne ke musu yawa ko kuwa eh matsalolin eh, harkar lafiya na mutane da yawa suna korafi amma akwai wani abu guda shine wani lokaci tsakanin harshe da haƙori ma akan saba so amma dai lallai waɗannan abubuwan ba bai kamata ya zama mm. har wani abu ne wanda zai zama ya shiga tsakani sannan kuma abin ne wanda za a fahimci lokaci eh, za a fahimci abin da nake so in ce hmm. bai kamata a ce wani abu ne wanda har al'umma zai zama ya yi tasiri akan mutane cewa mutane sun fahimci cewa hmm. ana samun matsala ana samun matsala da sauran ma'aikatan eh. lafiya ana samun matsala da likitoci ana samun da pharmacist da kowa da kowa so amma wani abu guda shine kamar na su ma'aikatan jinya abin ɗaya daga cikin tunanin nake tunanin shi yasa ya fi yawa mm. Mm. ko ya fi ƙaunar suna shine sun fi kowa yawa asibiti to haka ne ka fahimta eh. sannan kuma misali a asibiti akwai wanda su ma'aikatan kamar mm. wasu asibitoci za ga ma'aikatan asibiti ne amma ba su sa uniform mm-hmm. ba su da wani tsayayyen uniform musamman a wasu asibitoci eh, sai kaga ba su da wani takamaiman uniform to sai zama kawai amma su nasu duk inda ka gansu da uniform din su eh, cikakke to sai ka ga an kamar an fi <laughs> nuna su eh, an fi nuna su da wannan hmm. wani ma kila ba nasu bane ba zai wani abu amma saboda kila su suka fi yawa kuma hmm. eh, abin da sai a alakanta su da shi kuma su dai suke haduwa da mara lafiya kai tsaye kafin kowa ya haɗu da mara lafiya su ne za su fara sannan kuma alakar su da mara lafiya ta hmm. fi ta kowa hatta da likita za ka ga alaƙar likita da marasa lafiya ba ta kai ta mm. tsakanin ma'aikacin jinya da mm. mara lafiya ba so wannan sai yasa sun fi kaman an fi ganin suna da matsaloli mm. na'am su ma wani lokaci za ka ga hatta su majinyata ko kuma yan uwan maras mai jinya za ka ga su ma suna da nasu <laughs> takaitawa yawwa ko rashin fahimta ko abin nan so amma dai ala'ayi halin shine abin da ya kamata shine hmm. eh, ya kamata a kiyaye hmm. sannan kuma su eh, ma'aikatan jinya da hmm. sauran ma'aikatan lafiya ya zama sun fahimci abin da mara lafiya ke ji sannan kuma eh, akwai wani abu da ya kamata duk ma'aikacin lafiya ya zama ya sufunta da shi shine ya zama lokacin da ka ga mara lafiya so kai tunani kai ne a wannan halin to lokacin da kai tunanin kai ma za ka iya shiga a wannan halin ko kuma kai ne ma yanzu a wannan halin mm-hmm. to za ka fi tausayin shi mara lafiyan da kuma hanyar da za a taimaka mashi zai fi zumo mm-hmm. ma shi ma'aikacin lafiya a daidai wannan lokacin so amma lokacin da shi malamin asibiti ko malamin jinya ya manta da cewa mm-hmm. shi ma fa zai iya fadawa cikin wannan yanayin da mara lafiyar da ke gabansa yake ciki to abubuwa da yawa sukan taso na wani lokaci su ma'aikatan jinya hmm. ana samun takaita ko yawan aiki ko yawa saboda har yanzu hmm. abin nan din bai isa ba hmm. adadin masu aikin jinya da ake da su yawa bai isa ba asibitoci yawa bai isa ba gaskiya sannan kuma marasa lafiya suna ƙara yawa eh, to saboda haka nan sai zama su kuma marasa lafiya da ko kuma yan uwan marasa lafiya musamman zaka ga wani lokaci akwai karancin haƙuri alal misali yanzu zaka je ka ga shi ma'aikacin jinya sai a zo a ce mashi ai wane yana kaza mm. sai ga to ai tun da kaza ne to ba babu matsala sosai mm. shi kuma abin nan shi kuma misali mai jinya ko kuma dan uwa mara jinya dan mm. uwa mara lafiya sai ga ai in aka yi jinkiri eh. to fa uwan shi zai shiga wani hali ko zai mutu ko wani abu makamancin haka sai ka sai ga kaman an ki ayi mashi abin da ya kamata a yi ne mm. to ana samun irin waɗannan matsalolin sosai duk da su ma ma'aikatan da ka ga wani lokaci su ma suna ko in kula mm. da suna ita hira haka da eh, da su eh. marasa lafiya wanda kuma bai dace ba lallai kam da fatan kuma za a kiyaye <laughs> shi ne kan kira din zai kasance haka ne to malam abdulrashid muna godiya bisa wannan kokari kunci namijin kokari da aka yi wajen wayar mana da kai kan abin da ya shafi a bambancin jinyar gida da ta asibiti da kuma ayyukan malaman jinya a karshe kuma da kira ga su marasa lafiya da <laughs> malaman jinya wajen karanta samun sabani da ake masu kallon mu kusa nan ne muka kawo ƙarshen wannan zama namu muna muku fatan alkhairi da sake saduwa a zama na gama abin ni da na gabatar abdullahi adam da shi a babban bakon mu mal abdurrashid shehu muke muku fatan alkhairi mu ce a sake saduwa da mu a zama na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.